Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau ma shirin domin iyali yana tare da mai ɗakin gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, wadda take tsokaci kan matsalar fyaɗe da ta buwaye al'umma da ta ce rashin yin hukunci mai tsauri da zai zama ishara ne ya sa wannan lamari yake ƙara yawaita. Ga ci gaban bayanin nata a hirarsa da wakilinmu Hassan Maina Kaina. Zan ba da bayani misali kamar sanda aka fara wannan ciwo na HIV. A lokacin nan ai duk wanda aka ce yana da HIV ba karamin bala'i ya samu kanshi ba saboda da mutane suke suke kallon su to amma saboda eh, yawar faɗakarwa da aka dunga yi aka je aka samu manyan ƙasa da malamanmu da fastoci na coci aka dinga faɗakar da mutane a cocuka da masallatai da islamiyoyi shine aka fara samun sauƙin abin to wannan hakanin za mu bi da shi mm-hmm. kuma an riga ma an fara ana bi ana faɗakar da mutane kamar yanzu zan ba da misali yanzu ga kamar a nan niger ana nan ana eh, zuwa ana samun manyan ana samun uwayen gari eh, ƙasa muna da emirate councils guda takwas masarauta guda takwas a niger to yanzu ga an bi tsakanin wannan satin da ya wuce an je masarauta sun kai guda shi da sauran guda biyu da za a je a karasa don me a samu manyan ƙasan nan namu su mm. faɗakar da mutanensu cewa ba ga yadda ya kamata a yi a mm-hmm. tausaya ma mutanen nan kuma mm-hmm. kada a juya musu baya mm-hmm. to ina gani idan aka samu aka ci gaba da wannan shine za a dan samu saukin irin wannan kyamace kyamacen da ake yi ma mutane idan muka dubi wannan yunkuri da kuka fara a jihar Niger shin ko akwai wani shirin da kuke yi don yaɗa shi wannan yunkuri zuwa sauran jihohi a Najeriya eh to kai eh, magana mai mahimmanci sosai to mu a matsayinmu na matan gononi yunkurin da muka ɗauka ma kanmu shine ne. Ehm, muna son mu tabbatar da cewa mun taimaka an samu hanyoyin da za a iya taimaka ma mutane a tallafa musu idan irin wannan abubuwan eh, ya same su to akwai ehm, wa'in su wurare da aka kakkafa ah, a jihohi na san ba duka jihohi suke da shi ba amma na san muna da shi a niger muna da shi a kaduna muna da shi a kano da kuma wa'insu jihohi da kuma kuma jihohin da ke nan kudu eh, na nigeria ana kiransu a turance sexual assault reproductive center wato wuri ne wanda idan aka samu mace ko yara da aka ci zarafinsu ko aka musu fyaɗe inda za su iya zuwa don su samu a duba su sannan a ɗauki statement ɗinsu ta yadda police suna nan za a iya eh, eh, fara binciken wanda ya masu wannan eh, mugun abin kuma yadda kuma za a kama shi kuma a masu duk abin da ya kamata ta hanyar ba da magani ko allurai ko gwaje gwaje da ya kamata a yi idan irin wannan abin ya same su. To, wa'annan wuraren eh, centers ɗin nan duk wanda ta samu kanta a cikin wannan center ɗin babu sisin kwabon da take biya. To, mu burinmu ne a ce a kowane local government a jihohin Najeriya gaba ɗaya za a samu wuri iri at least Senta eh, guda ɗaya a kowane local government a nan eh, Nigeria wato ƙananan hukumomi a duka eh, Nigeria a samu guda ɗaya aƙalla inda za a iya samu mata su samu su je wurin nan to ɗaya daga cikin abubuwan da muke son mu yi shine muna son mu mu yi jagoranci yin sentence din nan a states mu gaba daya kamar yadda na ce maka da muka fara mun haɗa mu matan gononi mun kayyada ma kanmu abubuwan da za yi to ɗaya daga cikin abubuwan da muke son mu yi kenan inda babu kamar mu a Niger bai fi guda uku muke da su guda biyu kawai muke da su a Niger to kira gani muna da kananan eh, hukumomi wato local governments guda 25 to muna bukatan muna bukatan akalla wajen 23 kenan da za a kafa to mu abin da muke so shine gwamnati ta sa a kafa wa'annan abubuwan eh, centers din a dukkan local governments kuma a ba da kudaden da za a taimaka ma mutane don a tallafa musu don tsarin da wannan center din yake da shi kenan kuma muna fata idan aka samu aka yi haka za a taimaka ma al'umma sosai to tun da na san a kaduna suna da guda hudu to mu muna da guda biyu sauran eh, jahohi ban sani ba amma ina kyauta zato cewa ba za a rasa ko da akalla guda ɗaya ba a kowane jiha a arewacin Najeriya da kuma eh, a nan eh, kudu. So idan aka samu aka samu wayannan centers ɗin zai taimaka ma al'umma sosai kuma eh, za mu ga haske a cikin abun insha Allah. Wasu jihohi sun fara tsoron matakai a kan laifin fyaɗe. Alal misali, akwai jihohin da suka sa dokar hana ba da beli ga duk wani wato laifin da ya shafi fyaɗe. ko kuma hana a yi sulhu a wajen kotu. Misali, me ake ciki a jihar Niger? To, insha Allahu um, ina kyauta zato cewa nan da wa'insu 'yan kwanaki ba da daɗewa ba za a fara ganin canji. Saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka, um, already mun fara ganin wa'insu abubuwa sun fara canza mana misali kwanan nan ne ma bauchi state of house of assembly suka fara maganan ma daukan wani mataki na wani doka da zai taimaka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fyaɗe ɗin. Mu kuma da muka ɗauki eh, alkawari ma kanmu cewa za mu taimaka to yanzu mun fara aiki a ƙungiyarmu na matan gwamnoni. Kuma kowace mun riga mun fara aiki a jihohinmu mun fara haɗa committees wanda za mu yi aiki da su kuma muna muna fata cewa da yadda muka fara haka haka za mu ci gaba da yin aikin ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba so abu ne dai wanda dai ba a rana ɗaya ba ne za a ce za a samu nasara abu ne wanda yake bukata a ce kullum ana kan shi ana aiki a kai kuma a hankali a hankali za a dinga samun ci gaba kuma a samu nasaran a cikin abin so eh, iyaka dai zan ce sai dai mutane su yi haƙuri kuma su bada haɗin kai don wannan abun ba mutum ɗaya ba ne ko eh, gwamnati kaɗai da za ta iya magance wannan abun duk wanda yake da zama a cikin al'umma shi ma ko ita ma tana da eh, aiki da za ta yi ko da zai yi da zai taimaka ma al'umma ta yadda duk irin abubuwan da ke samun Allah ya bamu eh, taimako da mafita a kan shi ɗaya daga cikin abubuwan da zan ce kowa zai yana da mu kowannen muna da haƙƙi akan junan mu idan mun san akwai mutane da suke aikata irin wannan abu ya kamata a kai su wajen hukuma kai su ƙara don a zo a same su a kama su don su daina bata eh, yaran mutane da kuma matan mutane so abu ne wanda ya kamata kowa ya haɗa hannu shi ma eh, kowa ya yi nashi abin da zai iya yi don a taimaka ma al'umma idan muka dubi irin matakan da kuke ɗauka kawo yanzu Misali Dr. Amina kamar zuwa wani lokaci ne ake sa ran al'umma za su ga canji? To insha Allahu um, ina kyauta zato cewa nan da wa'insu 'yan kwanaki ba da daɗewa ba za a fara ganin canji. Saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka, um, already mun fara ganin uh, wa'insu abubuwa sun fara canza mana. misali kwanan nan ne ma bauchi state of house of assembly suka fara maganan ma Eh, daukan wani mataki na wani doka zai taimaka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fyaɗe ɗin. mu kuma da muka ɗauki eh, alkawari ma kanmu cewa za mu taimaka to yanzu mun fara aiki a ƙungiyarmu na matan gwamnoni kuma kowace mu mun riga mun fara aiki a jihohinmu Eh, mun fara haɗa committees wanda za mu yi aiki da su muna fata cewa yadda muka fara haka haka za mu ci gaba da yin aikin ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba. To da fatar wannan matakin da matan gwamnonin Najeriya suka ɗauka zai sa a sami hanyar shawo kan wannan lamarin. Nawa kuma za mu sallama da Dr. Amina Abubakar Sani Bello mai ɗakin gwamnan jihar Niger. Sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma wakilin Hassan Maina kaina da ya mana hira da ita sai kuma hiro da ya done da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a wannan shirin a shafinmu na intanet da hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke.